نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له <clears throat> وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله <clears throat> يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم <clears throat> ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدأة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل العقدة من لساني يفقه قولي wannan lokaci da muka saba karatun alkur'ani yau muna sha uku ko ga watan ramadan jira 1446 ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha uku ga watan uku shekara ta 2025 lokaci ne da muke karatun alkur'ani mai girma ana masallaci na jami'ar rahma da ke nan kundila cikin garin kano domin neman albarkar alkur'ani da neman ladan karanta shi da kuma ƙoƙarin sanin ma'anoninsa da roƙon Allah ya azurta mu aiki da shi a idan ba ku manta ba jiya mun gama suratul isra suratul isra ita ce sura ta goma sha bakwai daga fatiha in ka taho bakara kayo ƙasa daga nan sai ita wannan sura wato suratul kahfi suratul kahfi <clears throat> ita ce sura ta goma sha takwas an kira ta da suratul kahfi saboda kisar sahabul kahfi da ta zo a cikin wannan sura <clears throat> kamar yadda suratul isra'i ita ma bayanin isra'i muka ji a cikinta wanda galibi surori haka suke samun suna ta sababin wani abu da ya zo a cikinsu ita ma haka wannan sura sura ce ita ma makiya kamar yadda muka ji surar isra'i makiya ita ma makiya ce dukkan ayoyinta kuma ta sauka lokacin da annabi ke cikin tsanani lokacin da ya aika wasu sahabbai su hijira zuwa habasha saboda ƙuntata masu da azabtar da su da ake da hana su sakewa mun ji karatunmu na jiya ko na baya <clears throat> nabi cewa yana yin an ce ya sassauta karatun shi ya wato kai ya ɗaga sauti kuma kai ya yadda sabai ba za su ji ba dalilin wannan kafirai a wannan lokacin in ya karanta ƙur'ani suka ji sai su zagi ƙur'anin su zagi shi manzo kuma su zagi wanda ma ya saukar da ƙur'ani kaga cutarwa ta kai cutarwa kenan a irin wannan lokaci wannan tsanani da annabi kirsi na makka irin wannan lokaci aka saukar da suratul kafi a jerin tartibi kuwa na surar banda jeri da muka je ta ce ta sha takwas akwai jeri na saukar surori wanda malamai na ulumul qur'an suke kawowa <clears throat> sun ce ita ce sura ta 68 ke eh, ta sauka bayan suratul ghashiya suratul ghashiya tana nan ƙasa daga sabbi isma rabbikal a'la sewa suratul ghashiya to bayan ita ta sauka sai kuma ita wannan sura ta ta kafi ta sauka sai kuma wato ainihin gabanin suratul shura ta sauka kenan wannan a jeri irin wannan wacce sura ce ta sauka ce wace to jerin sauka surori daban sannan kuma jerin su a cikin ƙura'ani musamman da muke karantawa daban an gane da kyau sababin saukar ta a ibn kasir ya kawo wani afar wanda ya faɗi sababin saukar ta wanda ƙarshe shi a nan masu takariji sun ce yana da rauni wannan afar ɗin na abdullahi abbas saboda dalili na wato ibhami da aka samu na Sheikh Ibn Ishaq ko Shehin Ibn Ishaq wannan wani ilimi ne na malaman hadisi su suke sani amma duk da haka dai kisar kubabin ko da surar malaman tafsiri sun kawo wannan asar ɗin shi ma ibn kasir ya kawo dan karanta mana ma'anar sa dunkule kubabin saukar da surar kamar yadda abdullahi dan abbas ya ce wato shawa ne suka aika annadir bin al da shi da uku ba bi mu aikin suka aika su zuwa ga malaman yahudawa na madina domin makka ba yahudawa amma madina akwai yahudu da suka zo suka zauna na bani kuraiza banu kainuka banu nadir sun zo madina sun zauna saboda abin da suka karanta a littafansu sha annabin ƙarshen zamani ga inda zai zauna da yanayin wurin wurin suka taho su kai bara ka zo hannun madina ka zauna sa ran annabin da zai zo ƙarshen zamani ya zama cikinsu dalilin zaman su kenan nan ma madinan ba garin ba ne wannan sun da su an sauka masu da littafi suna da wani ilimi wannan littafi sai sha suka aika shi an nadir bin haris da shi da uku bacci bin abi aidin wai su je su tambaye su dangane da ainihin al'amarin manzo in sun je su wasafa masu halayyar manzo da irin ababen da yake faɗi na cewa an mai wahayi kaza da kaza duk su gaya masu to ne suka kama hanya suka tafi madina suka same waɗannan su yahudawa na madina wannan lokacin da suka je suka wasafa masu cewa ga yadda manzo yake wanda ya zo ya ce masu shi manzo ne an masa wahayi suka wasafa masu duk abin da yadda halayya annabi take da abin da yake cewa an masa wahayi ko suka ce da su to ku dai da suka je suka same su ku an sauka maku da taura saboda haka kuna da labari na dangane da wannan mutume namu suna nufi annabi kenan kila a littafin ku an ba ku labarinsa saboda haka sai suka ce shine muke so ku ba mu wani abu da za mu je game da shi mu same shi shine sai suka ce da su yanzu in kun je ku tambaye shi abubuwa guda uku saluhu an salasin na amurkun bihinna ba mu marce ku ku je ku mai tambayoyi guda uku idan ya ba ku labarin su daidai to lallai manzo ne da aka aiko da gaske idan kuwa ya yi ƙarya bai iya ba ku ba to lallai shi nan kyale shi ku riƙe fahimta ku da ra'ayinku shi nan tambayar ita ce suka ce in kun je ku tambaye shi wato samarin nan wanda suke ake kiransu ashabul kafi marraƙin tambaye su ƙistar waɗannan samari ku tambaye shi ku je me labarin su kun ga tambaya ɗaya kenan ko wanda suka je sannan ku tambaye shi game da wani bawan Allah da ya kewaye duniya shi kuma yammacinta da gabacinta duka ba inda bai kewaya ba shine wa ne. ba ku tambaye shi game da wannan shi ma mai labarinsa baya ta uku ku tambaye shi game da ruhi aya da muka karanta ran nan kenan ko aya ta 85 cikin sunan isra ku tambaye shi game da ruhi ina rai yake waɗannan tambayoyin in kun mashi in ya ba ku amsa daidai to shi kenan annabi ne da Allah ya aiko wato sai ku bi al'amarinsa in bai iya ba ku amsa ba to ku kyale shi to shi ne da suka dawo suka zo suka tambaye annabi yadda na guda uku da annabi suka tambaye sai ya ce ku je gobe zan ba ku amsa bai ce insha Allah ba sai ce ku je ku zo gobe zan ba ku amsa bai yi istisna'i ba bai togaciya ba wannan rashin togaciya da annabi bai ba sai zama kwana goma sha biyar ba a yi masa wahayi ba ba wahayi bai zo ba a ba shi amsa shi kuma ya gaya masu <clears throat> kuma annabi ba ya faɗin abu da ka ba tatsuniya ya ce ba ƙaga yake bai faɗi abin da bai da shi so da haka to ganan fa sai zama maka ana ta ƙara surutu ana ta ce ce ba kun gaga shi an tambaye shi ya ce zai bada amsa yau kwana goma sha biyar bai ce komai ba saboda haka yanzu yana nuna kina akwai tambaya akan al'amarinsa saboda haka ana nan annabi ya shiga cikin damuwa da bakin ciki akan wannan wahayi an sami kwanaki goma sha biyar kasan Allah na iya jarabta bawa ko kamar yadda aka jarabci annabi sadda aka yi uwar muminai aisha kai mata kazafi da aka kwana arba'in ba wahayi annabi ya shiga cikin damuwa da bakin ciki da sahabbai ne mafita haka Allah ke jarabta bawansa to haka shi ma wannan aka ɗauki kwanaki ba wahayi annabi ya rika bakin ciki ga mutanensa sun ki imani da abin da yake kiransu har abin yana nema ya dame shi kamar zai halaka kanshi damuwa ta kai damuwa to shi ne fa daga baya kuma sai aka saukar da ita suratul kafi wata take kunshe da wancan amsoshi guda biyu maganar ruhi ko mun amsa ta a baya kun riga kun sani daga nan wannan aya ta cikin suratul isra da kuma suratul kafi sai aka saukar da su wa yasaluna an ruh qul ruhu min amri rabbi wama utitu min al-ilmi illa qalila sai kuma ita surar wacce a cikinta kisa ta ashabul kafi ta zo da kuma kisa ta zulkarnaini ta zo duka amsa ta samu kenan wa malamai suka ce wannan asar da ake kawa duk da isnadin su da wancan matsala ta malaman hadisi amma suna kawo shi shi ba ibnu kasir gashi ya kawo shi an fahimta da kyau wanda wannan sai magana na falala ita wannan sura malamai sun faɗi surar tana da falala kamar guda biyu na farko hadisi wato abi darda an nabi sallallahu qala man hafaza asharata ashara ayati min awwal surah kafi asama min ad-dajjal rawahu muslim wa abu daud wa an-nasa'i wa tirmidhi min hadisi qatadata bihi yace wato hadisin abi darda yace daga annabi sallallahu alaihi wa wasallam yace wanda ya haddace ayoyi goma na farkon suratul kafi wa Allah zai tsare shi daga fitinar dajjal dajjal ai an san dajjal ko wanda annabi ya nemi tsari da shi kuma kullum sai ya nemi tsari da shi kafin ya sallame daga sallah ta farilla sai ya nemi tsari sannan azkar ɗinsa na safe na maraice ya nemi tsari sannan ya ce ba wani annabi da aka aiko ba ce su da ya nemi tsari da dajjal kaga dajjal in kana karin in ka haddace farkon ayoyinta na goma na farko ka kiyaye su kai aiki da su to Allah zai kare ka daga wannan fitina ta dajjal dajjal wani halitta ne da zai bayyana shi ma jarabawa ta ubangiji zai zo da abubuwa na mamaki wanda zai ja hankalin wanda suka roƙi da shi lokacin da yake ba ruwa ba komai ya ce ruwa zai faru sai a ruwa wuri ba ciyawa a ga ciyawa haka abubuwa na mamaki wanda zai sa a imani da shi a gamsu shi to irin wannan shi kuma da wannan jarabawa zai zo to shi na cikin abin da na biyu ne mitsiri yana cikin ashirar tsa kubra alamomin tashin kiyama manya-manya wanda in suka zo to kuma daga nan sai tashin kiyama kada Allah ka nuna mana dajjal wannan kenan daga ciki da akwai ruwaya ta tirmizi cewa man hafaza salasa ayatin min awwalil kafi wato shi ma aya uku wannan ruwaya ta zo da shi amma dai wacce ruwaya muslim ita ce aya goma wanda wannan daga cikin falalatta akwai magana shi kuma hadisin abi sa'id an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qara'a suratul kafi fi yawmil jumu'a fa lahu an nuri ma bainahu wa bainal jumu'ataini cewa annabi ya ce wanda ya karanta surar kafi ranar juma'a ba Allah zai haskaka masa tsakanin juma'a guda biyu ma bai da huwa bai na juma'a kai wato tsakanin wannan juma'a da kuma ta juma'a tsakanin juma'a biyu to Allah zai haskaka mashi kaga ita ma falala ce yasa kenan ake son karanta ta ainihin ranar juma'a din duk da anan wurin eh an ce fi yomil juma'a wanda ya karanta ta man qara'a aka ce ko man qara'a suratul kafi fi juma'a juma'ati wanda ya karanta suratul kafi ranar juma'a to kaga kamar yadda muka ji ayoyin ta ko ai mun karanta yawan ayoyin ta da goma ko na ji na manta ban karanta mana yawan ayoyin ta 110 wasu malaman abin da suka ce 115 wasu suka ce 113 wannan saɓani da suka samu ya danganta wajen lissafin ayoyin ne wani bin sai haɗa aya biyu a lissafa ta a matsayin ɗaya amma dai magana da tafi shahara ayon ɗari da goma ne wanda kaga aya ɗari da goma za ka iya karanta ta da safe bayan sallah asuba cikin ɗan lokaci za ka ga za ka iya karanta ta an gane da kyau waɗannan su ne abinda suka shafi dangane da falalata kenan sosai kuma dangane da me ta ƙunsa wane me kanun labarai zata abubuwan da za ka iya su ne jigo na abin da suke karantarwa malamai suka ce abu muhimmi da suke karanta shine tasihul aƙida inganta aƙida, yadda zai zama kana da aƙida ingantacciya aƙida kyakkyawa aƙidar da za ka gina komai na bauta Allah a kai a san aƙida a nan da in kai sallah sallah za ta karɓi kana da aƙida azumin nan da kake in kana da aƙida azumin Allah zai karɓa Zaka ce hajji ne ko me yana ginuwa ne akan aƙida aƙida kuma shi ne abin da ya shafi imani da Allah da mala'ikunsa da littattafansa da manzanninsa da ranar lahira da imani da ƙadara mai kyanci da mara kyau imanin ka da wannan da rukunan musulunci guda biyar nan, wannan shine abin da ake kira musulunci kuma shine addini to tana karantar da ingantacciyar aƙida sannan da kuma aiki nagari da shari'ar musulunci zo da shi kuma da barin duk abin da ya saba ma shari'a ko da a mutane a zahiri su suna ga abin mai kyau ne suna hassana shi muddin ba shi da gurbi a shari'a ba aya ba hadisi surar tana faɗa da wannan ka tsaya a kan abin da ya inganta na nassi na hadisi nassi na aya kuma bisa fahimtar magabata abin da take magana kinan in babu wannan to ka tsallaka ka je kai abin da bai inganta ba yana daga cikin abin da take karantarwa sannan kuma sai wato ƙoƙarin kauda ka ce za ka sanya hankalinka da shi za ka riƙa manar soshi hukunci abinda hankalinka ya daidai da abin ka yadda wanda hankalinka ya rushe ka rushe shi wannan sura tana faɗa da wannan musamman wannan zamanin da muke ciki yau ana da irin wannan wasu na ƙoƙari su rika ƙaddamar da hankali akan nasi shi ko hankali kyakkyawa yana dacewa da duk inda nasi ingantacce ke. Ajin ba ku gane wannan magana ba. hankali na ɗan adam in dai hankalin garas yake daidai yake bai sami matsala ta shaitan ba to duk inda Allah ya ce manzon su yace to hankali zai ga wannan abin daidai ne idan ko hankalin ya taɓu, to shine zai ga abin bai daidai ba nassi na alqur'ani dai ko nassi na aya ko yace zai ba shi wata ma'ana daban ya masa fassara ta daban saboda hankalinsa shi bai da abin ba wannan sura ana faɗa da wannan aƙidar kuma a yanzu ana na ana fama da ita wanda suke kalaniyin masu kokarin su da hankalinsa a kan abin da ya tabbata na nasi na alƙur'ani ko na hadisi to wannan sura tana faɗa da wannan kullum hankalinka yana jin nasi ne inda ka ga hankalinka bai gane nasi ba to sai ka kyale hankalinka zo ka bi nasin an gane da kyau yau abubuwa da yawa ga sunan na gaibi wanda Allah ya faɗa mana in ka ce hankalinka za ka sa hankalin ne zai gano sannan ka yadda kai imani wannan zai kika zuwa ga halaka Allah ka tsari wanda wannan sura ta kunshi hakuritar da manzo sallallahu sallam bisa abin da ya gamu da shi na damuwa yana kwaɗayin ya ga al'ummarsa sun gane sun imani sun karbi abin da ya zo da shi su kuma a lokacin suna ƙara bijirewa a cikin sura ana haƙurta da annabi kan kai ya damu da duk wata cutarwa da suke mashi wannan lokaci ne Allah zai yaye wannan zai kawo nasara kuma aka tafa yana makadiya ya da wannan cutarwan ya yi wa'azi a ƙi saurarensa ya faɗi a ƙi amma ana nan ya zo ya bar makayin hijira kuma Allah ya kawo buɗi wannan shi ne akwai kuma ƙisa ta ashabul kafi wanda ba inda ta zo cikin ƙur'ani sai a cikin wannan sura wanda ita ma darasi ne mai yawan gaske a cikin wannan kisa mun je kanta wannan shine mabudin sura wanda zai zama kamar da shi zamu bude sura kuma sai Allah ramma a karanto mana mu ji Allah ya ce الحمد لله الذي أن أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين نعم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا نعم. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا نعم. ما لهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا نعم الله ملوك كيتي الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب godiya ta tabbata ga Allah wanda ya saukan madabawansa littafi walam ya ja Allahu iwaja bai sanya shi ya zama lalle ko bauɗaɗɗe ba ayyiman shi ƙur'ani a miƙe ke zantuttukansa da laburansa da komai Allah ya sauka kuma manzo da yin zara ba a san shididan billadun domin ya yi gargaɗe na wata babbar azaba da za ta zo daga gare shi ga wanda suka fanɗare masa sannan wa yubashshiral mu'minina allazina ya'maluna salihat kuma yayi bushara ga mu'minai waɗannan da suka aikata ayyuka na ƙwarai ya masu bushara da aljanna anna lahum ajaran hasana lalle suna da lada da sakamako kyakkyawa makisi na fihe abada za su zauna cikin wannan ladan ko sakamakon kyakkyawa har abada bayan zirar labina ƙalu ta hazallahu walada har wa yau dai an saukan masa da ƙur'ani wannan bawan nasu ya suka masa da ƙur'ani don me don ya yi gargaɗi ga waɗanda suka ce itakazallahu walada Allah ya rikita ko iya zubilla malahun bihi min ilmin wala li'aba'ihim ba su da wani ilimi game da abin da suke faɗi na Allah ya rikita su a karan kansu hakanan iyayensu ma ba su da wani ilimi na dalili da hujja na yin shirka cewa Allah ya rikita kaburar kalimatan akhruju min afwahihim kalmar ta girmama na ɓannar girman ta wacce take fita daga bakunansu in ya ƙulu na illa kadiba abin da suke faɗi sai karya sha Allah ya ɗa, wannan maganar magana ce ba komai ba ce illa zunzuru ki karya wannan sura da kashir yake تقدم في أول التفسير أنه تعالى يحمد نفسه المقدسة وتؤلى ملوكك يكن يبكن صدقانسا يبكن صدقانسا يقول كان صدقانسا idan Allah zai bi kansa da kansa to kaifa kai da ya yi ka duk wani abu da ka sani naka nashi ne ko? to shi kuwa bai bukata komai wurin kowa ko da haka shi ya cancanci yabo shi ya sa Allah yake yaban kansa da kansa shi shine aka yace alhamdulillahi an anzala ala abdihil kitaba kun ji fa godiya ta tabbata ga Allah wanda ya saukan ma da bawansa littafi ibn kasir yake cewa abu wato wurare na surori cikin qur'ani fawatihul umur zaka ji irin wannan ko kuma ƙarshen sura ɗin sai ka ji an cika da irin wannan godiyar da Allah zai bi kansa da kansa inna Hul mahmud ala kulli halin domin shi Allah shine abin yabo a kowane irin hali kalmar alhamdu wannan kalmar kana faɗin ta duk halin da kake ciki shine ala kulli hali ba wai kana cewa na gode Allah sai kana cikin ni'ima ba ba shukuri kenan ba kana cikin ƙoshin lafiya ga wadata ga arziki ga sai ka ce na gode Allah to ko kana cikin aƙarƙai ko kana cikin ciwo ko kana cikin yanayi aka ce yaya sai ka ce alhamdulillah shi ne ala kulli halin kiran kowane lokaci shi Allah shi ne abin yabo abin godewa walahu alhamdu fil ula wal akhira Allah ya cancanci yabo wato a farko da ƙarshe wato a duniya da lahira domin duniyar ta wace ce lahirar ta wace ce abin da ka gani na ni'imomin nan da muke gani iskan nan da muke shaƙa ga ta nan ba bil hasken nan da muke samu na rana ga shi nan ba bil har ma ana ta gano wasu abubuwa da ake amfani da ranar ko yanzu sai a ce hasken nan da kake gani a rana ce mi da ka zuƙa kuma ta ba da wannan ana ta gano wasu abubuwa na ni'ima ta ubangiji da mana wanda muke faɗa babu bil to shi yasa Allah ya cancanci yabo a duniya da lahira wale haza hamida nafsahu ala inzalihi kitab inzalihi kitabahu al-aziz ala rasulihi karim shi yasa anan Allah ya ba ma kanshi da kanshi saboda mai saukar ma manzansa saboda saukar ma bawansa da ya na littafi mai girma ya saukar da shi akan manzansa mai girma littafi mai girma a bisa manzansa mai girma shine muhammadun salawatullah salamuhu alai ko saukar da littafi mai girma a bisa manzo mai girma shine Allah ya buɗe ayar da ce alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba godiya da yabo da kirari sun tabbata ga Allah wanda ya saukan ma da bawansa littafi littafin nan da babu irin shi ƙur'ani kenan amma zan nan da babu irinsa shine sallallahu alaihi wa alihi wasallam innahu a'zamu ni'matin amaha Allah ala ahli al-ardi ko shi ƙur'ani da kuke ga ya aiko da manzo shi ƙur'ani shine mafi girman ni'ima da Allah ya yi mu mutanen da ke ban ƙasar nan me ya raba ka yanzu da dabba ɗan ƙwar'ani da hankali da aka baka da littafi da aka sauka da manzo shi nan ni'imar da aka yi maka kinan ba a yi madabba ba to din ni'imar da za ka gani na tarkacen duniyar nan da shi muka ta ɗauka matsayin ni'ima ba ta kai ni'imar ba mu ƙwar'ani ba sun kan mana da wannan ƙwar'anin sai ka je ka karanta kisa wato tarihin larabawa kafin zuwa musulunci wato tarihin laraba lokacin jahiliya mu ma nan ka zo ka karanta lokacin maguzanci kafin zuwa musulunci kowace kabila ka je ka je da take rayuwa to sannan za ka rika zaɗa gane ni'imar ƙur'ani ɗaukar da shi ko yaƙe-yaƙe kashe-kashe danniya ba ba kere wa wa duk abin da ake fi rayuwa kenan kafin saukar da ƙur'ani kafin zuwan manzo mutane rayuwa su yadda kuka san ana nuna maka fim irin na namun jeji da kwari da tsuntsaye wannan carabe zo ya cinye wannan a matsayin abinci ko dan shi ma wani zai zo ya kame shi a matsayin abinci dan shi ma wani zai zo ya kashe shi ba haka rayuwar dabbobi take ba kafin zuwan qur'ani haka mutane suke kawai magana ne na yaƙe-yaƙe wake da ƙarfi wake da kaza wake da shikenan. ba wani abu da zai saita mutane su tafi a ce a yi shekara arba'in ana yaƙi saboda sababin kawai raƙuma ta je ta fasa kwankuciya a gonar wani wanda aka fasa makwai ɗin ya sa ya harbe ta ta faɗi sai mai sai mutuwa shi kuma sai shi kuma a zo a harbai kaga rikiciya ta tashi daga kwankuciya koma kan raƙuma daga kan raƙuma ya koma kan mutum daga kan mutum ya koma kan kuma ƙabila sai kuma aka ɗau makamai kashe-kashe kawai aka shekara arba'in ana yi annabi ya zo da wannan musuluncin yan uwa ya zo da wannan rahamar ya zo mana da wannan ƙura'anin ana so ne mu gane girman ni'imar da Allah ya mana na saukar da ƙura'ani ibn kasir ya ce ba wata ni'ima a ban ƙasa da aka saukar kuma da ƙura'ani za a bihi min adh zulumat ila nur da shi ƙura'ani aka fitar da mutane daga ainihin dufai zuwa haske zulumat ko zuhun na kafirci duhu na shirka duhun zalunci Dukkai suna da yawa haka haɗa su aka ce zulumat zuwa haske na imani haske na musulunci haske na adalci wato ainihin haisu ja'alahu kitaban mustaqiman inda aka ce dinan walam yaj'al lahu iwajan shi qur'anin ba a sa shi wata magana da wata ke warware wata ba a'a dan magana ƙur'ani e ce ba inda za ka ji ƙur'ani can na warware can ko maganar manzo da zai bayanin ƙur'ani tana warware qur'ani. duk komai a miƙe komai yake Allah bai sa shi a bauɗa ba a karkace sai ya sa shi miƙaƙƙen magana da ya wuce da fihi wala zai babu karkata bal yahdi ila siratin mustaqimin wadihan bayyinan jabiyyan nazirin lilkafiri Allah ya sanya ƙur'ani ya zama mai shiryawa zuwa ga miƙaƙƙiyar hanya sarata musulmi hanya nan da muke addu'a kullum cikin fatiha ihdina siratal mustaqim ihdina siratal mustaqim ya Allah ka shirye da mu hanya miƙaƙƙiya ita ce dokar hagiran aljanna yasa ya haka ce ghairul maghdubi alaihim ba hanyar wanda kai fushi da su ba ɓatattu ba Yahudi kenan kun sani kun ki sani matattu kuma kiristoci dama shirmensu suke to kullum addu'a kake a sallarka Allah ka shirye da ni mai kike hanyar nan to qur'ani ba yadda za ka san kasan hanyar Allah sai ka rike ko ku ci wannan yan uwa duk wani kwane kwanan ka kamo wacce magana shirme da waye in ka saki ƙur'ani ba ne zaka ka gane siratul mustaqim shi ƙur'ani an sauka mana da shi dan ya zama zance mai kakkiya wato zance mai sa mutum a hanya mai kakkiya sannan magana da take karara bayyananniya ba kwane-kwane kuma ya zama mai gargaɗi ga kafirai wanda duk ya kan gare? ba a magana tilas a musulunci ba zai a nuna maka hanya ga ta nan ko ne eh, wane ne wahadin nahun na jadai in ma sha kiran kai ma kafo hanya ga ta kwalje an maka bayanin komai in ka bi to ka shiga aljanna in ya kangare can to ya shiga wuta annabi cikin aikin da aka sa shi ya yi shi ne ya zama nazira lil kafiri yi makafirai da shi Alƙur'ani, sannan bashirar lil ya yi kuma bushara ga mu'minai bushara me ake nufi da bushara wanda suka bi qur'anin nan suka bi manzo suka bi Allah to ga aljanna nan za a basu. har annabi ke cewa wanda duk ya mutu bai hada Allah da kowa to Allah akwai haƙƙi da Allah ya dora ma kanshi cewa ba zai mai azaba ba zai sa shi aljanna ko kuma duk ya mutu yana shirka shi kuma za a sa shi mutu Allah ka tsare mu ashe kun ga wato ni'imar da Allah ya mana yan uwa da mun san ta muna hararo ta to ba sai da zaka ce kai kana cikin damuwa me damuwar kila jarabce ka da lafiya rashin lafiya ko in ka haƙura mutuwa ta zo maka da imani shi nan fa magana ta ƙari ko a jarabce ka da babu talauci kenan in ka haƙura da imani mutuwa ta zo maka shi magana ta zama tarihi wata tsara da yanzu ake cewa ko ya ce ya an wuce wurin to ka mutu da imani ai an wuce wurin kuma magana wai kuma hana duniya ai ta na sha karanta mana hadisin ko za a zo da fajiri wanda bai taba jin Allah ba amma duniyan nan bai taɓa sanin mai wahala ba komai cikin daƙi ya tashi ya girma ya komai amma tankirin fajiri ne a zo a tsoma shi wuta gobe kyama aka ce lahaza lahaza shi ne kamar ka ce sakan zaba wuta yana ji ya ɗanɗana ta tsami shi a ce mai ka taɓa ji na daɗi a duniya ya rantse da Allah ya ce wallahi shi bai taɓa jin daɗi ba wannan ɗan ɗanɗana masa azabar wutan a zo da kuma wanda ya fi kowa ƙoƙarin bin Allah ya yi imani ya yi aikin musulunci amma cikin wahala ta rayuwa cikin ƙaƙani ka amma ya mutu da imani kuma sakamakon su aljanna sai a tsoma shi shi ma lahaza a tsame shi ya ce mai ka taɓa sha na wahala a duniya ya rantse ce shi da ɗi bai taɓa shan wata wahala ba ya manta to ba wuce wurin ba ya mutu da imani wallahi 'yan uwa wannan tsara mu ɗauke ta mu ɗora ta a kan harka imanin mu in ka mutu da imani an wuce wurin duk wani magana ka sha wahala ta rayuwa ba ita shi yawa yawa dai an wuce shi an mutu ba imani wa to an fa shiga hali kuma babu kyau kuma halin da babu ranar fita to Allah ya alƙawarin duk wanda ya mutu yana shirka ba zai taba gafarta masa ba الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ابن كثير يا بود من وانا مبودي نسورة دم مسمى تينتا ولهذا قال ولم يجعل الله إيوجا shi yasa Allah ya ce Allah bai sanya wato hanyar da annabi zai kira ba ta zama bauɗaɗɗiya kantalariya sai ce ƙayyaman a mitsa take tas yasa ke cewa annabi ya bar wannan al'ummar tashi على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك hanyar da annabi ya ban mu farace ta ba duhu ba wani ka ce kai baka gane sunna ba baka gane qur'ani ba ka gane wa'azin manzo ba a'a hanyar farace ta daranta kamar rana kuma ba mai bautsewa akan ta sai halakaki Allah ka tsare mu da halaka Allah ka azurta mu da shari'a to shine anan ake biya mana aikin manzo an so kamar Kur'ani da yin zira ba a san shadidan billadun domin ya yi gargaɗi wato na azaba ba a san ita ce azaba kinan mai tsanani billadun wacce za ta zo daga ubangiji shine min wato liman halafahu, ko kazzabahu wa umin bihi eh duk wanda ya saba ma Allah ya kuma ya saba ma manzan ya karyata shi manzo bai imani da shi ba to shi ma ya mai gargaɗi da ba'asan shadidan ai uqubatan ajilatan fi dunya wa ajilatan fil akhirah ya masa gargaɗi da azaba mai girma da za ta same shi mai tsanani wani a nan duniya a fara ɗanɗana masa kamar yadda ake masu fir'auna su hamana su ƙaruna adawa samudawa da halakawa kenan ko ko sannan kuma ya zo ya gamu da ta can ita ce ajila ta gobe kiyama kinan ranar lahira kuma a shiga wuta Allah ka tsare mu ga abin da ake zai bayani kin aikin sa kenan ya gargadi wanda duk suka kibin Allah suka yi manzo suka bin Qur'ani to za su gamu da azaba mai tsanani daga Allah ba daga shi manzo ba yasa ce hu? daga shi Allah azabar za ta zo ai mini indillahi allazi la la yu'adhibu azabahu ahadan ahadu ba wani ɗaya da yake iya azaba irin azaba Allah ko akwai yanzu tana a ce mata yanki ɗaya ce daga cikin nawa saba'in wutar lahira aka ɗauko ɗaya cikin saba'in aka kawo duniya da ita muke girki da ita muke jin ɗumi da ita muke yan bukatunmu kashi sattin da tara da an aje ta babu ita to ka dubi wutar duniyar nan ba wuta ba rana ga tanare da aka buɗo ta iska nan mai busa da makogwaro ya kuke ji to ba ya ce maka wuta yan uwa ta lahira mai rugugi kuma wacce take ci da masu lura ta kuma su ba su jin zafinta wutar duniya masu lura ta suna jin zafinta amma ta lahira mala'iku ne an halitta su da wannan yanayin da su ba su jin zafin aikin su kawai rura ta da rura ta kuma a saka ran nan muka karanta cewa idan fatar su ta abin nan a sake mai musu da wata a ɗanɗana musu azaba to kaga su wanda suke bauɗe kenan layu su kosa ƙahu a hadu damƙa da kamu irin na ubangiji ba mai irin shi ko akwai ku Allah ka tsare mu da ukubar ubangiji sannan sai Allah ya ce wa yubashshiral mu'minina yi mu'minai bushara بهذا القرآن الذي صدقوا إيمانهم بالعمل الصالح يمس بشارة دوانا القرآن واندا إيمان سو أيكن سيجس إيمان سو طبعا أكا فجيبا آير حتى أكي ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات makaranci wata gaba a nan mai kyau imani zunzurutun shi ba aiki ba kwai ayatun zafin imanin shi aiki shi ke gaskata imani aiki shi ke fassara imani yanzu wannan wata da muke zina azumin nan sai zama baka azumi sai a tambaye ka ka ce ai kai abuna abin ai imani ne kai ka riga ka imani da Allah shikenan kai azumi mana ba ai ko ban azumi ba ni ne imani da Allah za a gaskata wannan imanin naka ko shine kai masu bushara waɗanda aikin suke gaskata imaninsu suna sallah tare da masu yin sallah eh wayar ka'una ma'ar raki'ina kenan suna sujuda tare da masu sujuda suna azumi tare da masu azumi suna duk ayyuka na ibada da suke fassara imani to wannan kai musu bushara shi yasa sai aka ce me bushara anna lahum ajran suna da lada sai aka ce hasanan kyakkyawa to hasanan din da aka faɗi shi a lahira me yake nufi ai aljanna ki ko haka ce walau menene ziyada menene ayar annabi eh allazina ahsanu alhusna wa ziyada kaga husna aljanna waɗannan da aka ba su aljanna sannan kuma ziyada da ƙara ganin ubangiji cikin aljanna kaga qur'ani da yake fa shi a dunkule kawai za a kama ka magana kaga nan lada da aka ce ana lahum ajaran hasana shi kina an ga magana su wancan da suka yi imani kuma suka ayyuka na kwarai suna da sakamako na lada kyakkyawa to kaga sai ibn kasir ya ce masubatan inda lahi jamilatan sai aka ƙara fasara shi ladan hasanan ɗin aya gaba sai aka ce maki fina? fihi abada suna masu tabbata fihi ɗaya a cikin mai jawabu humki na inda Allah wannan ladan can kyakkyawa da za a ba su to za su dawoma cikin ladan ya ibnu kathir ya ce huwal janna khalidina fiha ita ce aljanna wacce za su dawama kuma ƙarshen daɗi kenan yan uwa ƙarshen ni'ima kenan ka shiga ni'ima a ce ni'imar nan ta dawama ce ƙarshen tashin hankali ga din ni'ima kai ta zillimin wata zai ni'imar lafiya tsoro kake ka tashi da zazzabi ko ba haka muke ba ni'imar ƙuruciya tsoron tsufa ake kai ya taho kuma sai ya zo ko ba haka ne ni'imar wadata tsoron talauci ake ni'imar mulki tsoro duk ni'imomin nan kana jin tsoron kasu kuce amma wannan za ka ce an na lahun ajaran hasana ma kifi na fi abada suna masu dawwama a cikin wannan lahiyar nasu ita ce aljanna amma mu koma mu riƙe siffar aka ce wa yubashshir almu'minina alladhina ya'maluna salihat Suna wanda suka yi imani kuma suka yi mai suka aikata ayyuka na kwarai daga ashe ba wai aljanna ta ta mai rabo ce kawai ai aljanna ta mai rabo ce da Allah ka ce kai da Allah aljanna ba aiki a ganka tare da masu aiki a dubi sahabbai fa su har yaƙi suke su je yaƙi hmm? su je wannan ai wannan kullum cikin ayyuka suke tare da annabi ɗan gatan Allah ne komai an mai amma ya je tsaye dare har kafa shi ta me yasa kake ce alam akun abdan shakura zan zama ba mai godiya ba to kai ma yanzu kana nan kana wannan wata a duniya yi kaza ka ce ai ba komai abin ai abin na mai rabo ne wannan akwai alamar tambaya kan imaninka dole ka tashi ka yi aiki saboda me aljanna fa tabbata ake an shiga ba ku jan ce ana sa yan aljanna a fito da su a kai sa'a wuta ce ake shiga masu imani za su shiga a yi masu hukuba gwargwadon abin da suke na laifi sannan wata ran a yi masu afuwa a aljanna amma ba ku taɓa je a ce yan aljanna an tsamo su an kisa wani ba ka ga ma fi na fihi masu dawwama ne a cikin har abada eh ai ma'ana abadan da'iman la zawala lahu walan kaza za su dawwama babu gushewa ba karewa wannan ni'imomin duniya kenan wani bangaren kuma sai aka ce wa yanzira allazina qalu walada yayi gargadi ma waɗannan da suka ce Allah ya rike da wanda suka ce Allah ya rike da kamar yadda ibn ishaq ya ce wa hum mushrikul arab fi hannu na abudul mala'ika wa bana banatullah Ƙarabawa suna bauta ma mala'iku su ce ai mala'iku ya mata ne na Allah yahudawa su bauta ma uzairu su ma su ce dan Allah kiristoci su bauta ma isa su ce dan Allah Ko dukkan su ne aka haɗa aka ce annabi masu gargaɗi kaga ɓangare uku na kafirai kenan masu ce Allah ya riƙe wani abin bauta ko ko duk a kira su mushrikai suna shirka su shirka ce cewa sun yarda da Allah amma kuma yana da wani abokin tarayya to a haɗa su wayin zarar lazina qalu takhazallahu walada ma lahum bihi min ilmin ba su da wani ilimi da suke da shi na abin da suke da awa na bauta ma Allah ko a wannan zamanin ƴan uwa in muka dau a wannan duniyar da muke rayuwa duk wani abu da za a riƙa ake mai abin da ake mai wanda Allah ya kamata a yi akwai hujje yi masa a farko dai mai yi masa ba shi ya halice shi ba shi ko Allah duk wani wanda yake bauta ma wani ba Allah ba to Allah din shi ya halice shi wancan abin da yake bauta ma bai halice shi ba kusan da yake takawa yake harkokin shi ta wace ce saman da ce masa inuwa da ta wace ce iskar da yake shaƙa? wannan su ne ilimi na haƙiƙa da suke sa ka san Allah kuma ka bauta masa kama waɗancan ababa da ake riƙa mala'iku ko a riƙe su yanzu aljanu ko a riƙe su ababa ana bauta masu to masu bautar ba su da wani ilimi na yin haka shine malahun bihi min ilmin da wannan kaulin da suke faɗi na kirkira ƙarya a jingina a ce Allah ya riƙe ta shine wala li abaihim mahaifansu ma can da suke cewa kasu wani mai masu zuciya suke su suna nan kan me abin da suka gada a wurin iyayensu eh muna nan al'umma muna nan kan abin da iyayenmu suke shi za mu yi ba za mu bari ba mutum ya rufe ido a wannan zamanin ana kiran shi zo ya bi sunna ya bi Allah ya bi manzo ya bi ƙur'ani. sai zai riƙe wani abu can mai magana ya ce haka muka tashi muka ga iyaye na yi hujja ce wannan da ita za ka yi bayani gobe gaban ubangiji hujja ita ce mai Allah ya ce a yi mai manzo ya zo da shi ka bi ka rike shi ne ƙur'ani shi yasa a nan aka yi raddi aka ce malahun bihi min ilmin wala li aba'ihim Allah sai ya nuna girman magana wacce yau ba ma ganin ta yan uwa sai ga wai musulmi kawai saboda an ce Najeriya ƙasa ɗaya al'umma ɗaya Dike ne ya ɗau Kirista ma fi ƙaunar shi ma kan musulmi ɗan uwan shi. Kiristan nan fa yake Isa Allah Maryam Allah Allah Allah kaga yana ƙaunar shi yana faɗin magana da gata Allah yake cewa mai kabura kalimatan ko takhruju min afwahim kalmar ta girmama wacce take fita daga bakunan su duk kiristocin ƙasar nan abin da suke faɗi kenan amma zai ga musulmi na ƙaunar su yana son su ko siyasa ta haɗa su ko wani kasuwanci ko wani abu na duniya ba ce karka kasuwa da arne ba kasuwa ku yi cinikaya ka saya ka sayar mai kar ma ka cuce shi duk wannan kai mai mu'amala mai kyau Kan yadda amma wannan ya kai ka ji kana kauna shi a ka fiye da yadda kake kauna musulmi dan uwanka to magana ta ɓaci sakan mai jiki ka rika jin kamar bayan yana faɗin kalma da ta girmama kabarar kalimatan ta surji min afwahihim in ya ƙulu na illa kadiba ba abin da suke faɗi sai ƙarya kawai zunzurutun duk wanda ya ce Allah ya rike ɗa ko babu makarici cire shi babu saboda Allah shi shine mahalicci shi ya halicce mu ya halicci annabi Isa ya halicci mala'iku ya halicci duk wani halittun nan nashi ne shi mawadaci ne ga gabarin kowa bai da mata bai da ɗa bai haifa bai sa kula ka ce kul ka ce masu huwa Allahu ahad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad to ban san ko an gaba za su shiga fala allaka baqi'un muje fala allaka baqi'un nafsaka ala atharihim illa yu'minu bi hadha alhadith afaqa na'am inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا نعم الله مدوكك يتي فلعلك باخع نفسك على آثارهم تايو wato ke tunani ko ke yunkurin halaka kanka akan ababen da suke faɗi mara kyau Illam yu'minu in ba su imani ba annabi na damuwa yace wato illam yu'minu bi hadha alhadith asafa saboda bakin ciki ba su imani da wannan zance na alqur'ani ba to ya tayu kai kokarin kaga kamar ma ka halaka kanka da kanka haka abin ya isha annabi Allah yake faɗa mana wannan da ya aka hakalito mana abin da ke damun annabi zaman nan nasa na makka yi wa'azin yi bayani yi waye amma sai mai ƙoƙari suke su mahalaka shi Allah ya ce inna ja'alna ma alal ardi zinatan laha lallai mu mun sanya abin da ke ban ƙasa. Zina laha ya zama kawa a buluwa linabluwahum ayyuhum ahsanu amala Don mu jarabta su mu ga waye zai fi kyautata aiki wa inna laja'iluna ma alaiha sa'idan jurza kuma lallai in an gama komai ƙarshe za mu sanya abin da duke ban ƙasa wato zai zama ƙasa turɓaya kenan juruzan ke ƙasashiya in kiyama ta zo kenan bayan gama jaraba bayi mai suka aikata kyakkyawa ko mummuna a kan ƙasar to ƙarshe kuma sai a sanya ƙasar gaba ɗaya ta zama turɓaya in kiyama kenan ta zo in ƙasashiya tashin kiyama ya zo kenan wannan kalmar fala allaka akwai wasu ayoyin da suke kama da wannan annabi ne ke damuwa ake ba shi haƙuri ake haƙurta da shi da yake shi manzo ɗan gatan Allah ne ba halitta da Allah ke so irin manzo annabi na damuwa in ya damu Allah ma yake nuna damuwarsa akan damuwarsa shi ne yake ba shi haƙuri yake masa abin da yake ce tasliya haƙuritarwa da wato da kwantar da hankali akan abin da mushrikai suke masa na sun kisi imani shi kuma annabi yana damuwa a can wata a cikin suratul fajir Allah ya ce fala tazhab nafsuka alaihim hasaratin karan ka ta tafi saboda eh, wato ai hasarar ta saboda su abinda suke kawai na na kafirci ma'ana karka kai abinda zaka kashe kanka ka damu da bakin ciki kawai ka dau Ka da al'amari ga Allah wata Allah ya ce wala tahzana alaihim cikin suratul hijri Allah ya ce wala zan alaihim karka bakin ciki har yau haka ne har yau har gobe yan uwa sai dai ka tsaya a waka kawai wanda Allah ya so zai shiryu wanda kuma Allah ya halakar wallahi baka isa ba ki yadda zaka yi da iya ka da waye ne ba zai shiryu ba dan shirya ta Allah ce to shine yake ga ma annabi irin waɗannan ayoyin wata cikin suratul shu'ara Allah ya ce la allaka baqi'un nafsika alla yakunu mu'minin eh tayu kamar mai yiwuwa ne kai ce za ka halaka kanka saboda mai Allah ya kunu mu'minina saboda ba su kasance muminai ba muhuli wato bakhi'un da larabci shine muhulikun nafsa kina bi ka alaihim saboda bakin cikin kare kake a kansu zama ka halaka kanka yi wannan to kai hakuri kamar yau dai kana ta damuwa abin da ake makasirai yau kafirai suke mana a duniyar nan yanzu dubi abin da ake ma mutanen abin nan ko falastinawa zalunci a ta azabtar da ku duk duniya a ƙi ya za a yi in menene in abin da suke kake ɗaukar fansa ne sun kashe mutum nawa an kashe dubai wai a bari ma yanzu a kai musu abinci a sake za a shi ne faki ta kai ruwa rana yanzu wannan yana damun ka sai ka je kamar zuciyarka za ta fashi don bakin ciki to in ka tuna yadda annabi aka haƙurtar da shi yadda musuluncin yake kai ma sai ka haƙura wanda ga lokaci da ya yi saugayen in kuma zai yi mu karasa to aya ta gaba bayan wannan da ibn kasir ya mata wannan fassara gaba sai aka ce inna ja'alna Wani wata magana ce ko ha zai shiga ba to sai mu tsaya nan inda aka hakuta da manzo aya ta shida sai mu ɗora kan aya ta bakwai karatunmu na gaba Abin da muka karanta dai. Allah ya mana tare a aladan suna so mu tafi a hankali surar tunda kasancewa sura ce da zaka ga ana yawan karanta ta wataƙila saboda wancan zaka ga gidajen rediyo ranar juma'a har wanda suke kaɗa kaɗi zaka ji suna sata ana ana cin ta ranar juma'a ko da kuma wancan hadisin zaka ga ana yawan karanta ta ya kamata kana jin me kake kaɗi yayin da ake karanta ta kaji kana jin larabcin yasa gara mu tafi da fassara nan a hankali rika bita kana riƙe duk abin da aka faɗi yadda da ka zo kana karanta ta ranar juma'a za ka ji cewa ka san me kake faɗi Allah ka samu dace Allah ka mana jagora Allah ka sa Qur'ani ya zama gatan mu Allah ka ba mu ikon aiki da shi alƙur'ani ka mu rungume shi mu riƙe shi ya zama cewa shi ne jagoranmu shi ne mu shi ne constitution ɗinmu Allah ka shirya da al'ummanmu ka nuna mata hanyar gaskiya gaskiya ce ka nuna mata hanyar ƙarya ƙarya ce ka ba ta ikon guje mata a marasa lafiyanmu muna ta addu'a Allah ya ba su lafiya waɗanda aka rasa a kulmin rashi yau a wannan unguwar alhaji tafi da Allah ya yi masa rasuwa makwabcin nan masallacin sahaba ne yana cikin 'yan kwamiti wannan masallaci da su aka ta maya na samar da wannan masallaci da makaranta Allah ya gafarta mashi Allah ya yafe masa Allah ya a mazura'arsa albarka Allah ya sa aljanna ce makomarsa wanda duk aka rasa Allah ya ji kansu shi ma da abdulkadir isa an ce an masa rashi shi ma ya tafi can gida an ce wani ko basarake ne shi ma Allah ya mai rasuwa Allah ya gafarta masa duka kaɗai mamacanmu muna addu'a Allah ya ce masu ka gafarta musu mu kuma Allah ya samu cika da imani marasa lafiya mu Allah ya kare su da lafiya Allah ka ba mu duk abin da Allah kake bayawa a wannan wata na rahama da gafara da jin kai da yantawa Allah ka saka mu ciki Allah ka sa mu ciki Allah ka sauka mana da ni'imarka da rahamarka da baiwarka da wadatarka ka tsare mu da duk wani kakani kayi shugabannin mu Allah ka riko da hannunsu ka ba su ikon yin daidai ka tsare su da yin zalunci ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين